Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. yau lahadi yake sa ran shugaban amurka barack obama zai fara ziyarar aiki a jamus inda zai gana da shugaba angela merkel ta kasar inda za su tattauna kan batutuwa da suka shafi tattalin arzikin duniya da batun ta'addanci da tsaro da ma wasu lamura na daban bayan sun gana da manema labarai shugabannin biyu za su yi bikin bude babbar kasuwar baje koli da aka tallata a zaman mafi girma kan harkokin fasaha a faɗin duniya masu shirya baje kolin suna sa ran mutane 'yan kasuwa fannin fasaha su 6,500 ne za su baje koli kuma jama'a fiye da dubu mai tanne daga kasashen duniya saba'in za su harci wannan kasuwa jaman fadar white house sun ce bikin baje kolin ya nuna irin muhimmancin haɗa kai tsakanin amurka da jamus a fannoni daban-daban ciki har da cinikayya da kuma kasuwanci yau lahadi koriya ta arewa ta tabbatar cewa ta yi gwajin wani makami mai linzami da ta harbo daga jirgin ruwan yaƙi mai tafiya ƙarƙashin ruwa gwajin da shugaban ƙasar kim jong-un da kansa ya kalla kamfanin dillancin labarai na ƙasar kcna a takaice ya ayyana gwajin a zaman wadda ya samu gagaruman nasara duk da cewa kishiyarta a koriya ta kudu na ikirarin akasin haka rundunar soji ta koriya ta kudu ta gaya wa kamfanin dillancin labaran ƙasar yonhap cewa makami mai linzamin ya yi tafiyar kilomita 30 kuma gwajin da koriya ta arewa ta jiya asabar bai sami nasara ba kakakin don sojojin koriya ta kudu ya ce hukumomi a birnin seoul babban birnin kasar suna sa ido kan take-taken sojojin koriya ta arewa kuma dakarun kasar suna cikin shirin kare kasa Firaministan Turkiyya Ahmed Davutoglu ya ce kokarin da ƙasar take yi na hana 'yan gudun hijira daga Siriya shiga Girka ta hanyoyin ruwa ya rage yawan 'yan gudun hijira masu harama daga dubu shida cikin watan Nuwamba zuwa mutane 130 kacal a farkon wannan wata. Firaministan ya yi wannan furcin ne jiya sabar a birnin Gaziantep da ke kusa da kan iyakar kasar da Siriya lokacin yana tare da shugaban Jamus Angela Merkel da kuma shugaban majalisar gudanarwa na ƙungiyar tarayyar Turai Donald Tusk. shugabannin turan biyu suna kokarin ganin an aiwatar da yarjejeniyar da za ta sa a ta sakiyar bakin haure da 'yan gudun hijira da suka isa girka zuwa turkiya ita kuma turkiya za a taimaka mata da kuɗi kusan dala miliyan dubu bakwai hakanan da fitogulo ya karaita zargin kungiyoyin ayyukan jin-kai da masu kare hakkin biladama cewa matakan da turkiya take dauka ana tilasta a 'yan gudun hijira daga sigira wanda suke gudu daga yaƙe-yaƙe komawa kasar wadda ya ce ko kusa ba maganar ba haka take ba to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yawan mutane da girgizar ƙasa da aka yi a makon jiya ta halaka ƙasar ecuador ya haura zuwa 646 kamar yadda aka ji daga bakin shugaban ƙasar rafael korea girgizar ƙasar wacce ta auku ranar asabar ta makon jiya ita ce mafi muni a kusan shekaru 70 ta raunata mutum 12,500 kuma har yanzu akwai mutum 130 da ba a san inda suke ba a yankunan ƙasar da suke kan gabar tekun pacific an baza dubban sojoji a duk faɗin ƙasar domin su samar da agajin gaggawa ciki har da kafan matsuguni na wucin gadi da kuma samar da abinci bugu da ƙari masu aikin agaji daga ƙasashe masu yawa ciki har da spain ko andalusia da peru da cuba da bolivia da venezuela sun isa ƙasar domin su taimaka da aikin agaji ranar jima'a majalisar ɗinkin duniya ta nemi gudumawar dala miliyan 72,700 domin ta tallafa mutane 350 cikin watanni uku masu zuwa kimanin rabin kiyasin da ta yi duk suna buƙatar agaji. a bangladesh an kashe wani malamin jami'a arewa maso yammacin ƙasar jiya asabar a wani hari da ya kama da aikin 'yan ta'adda masu ikirarin addinin islama an datse farfesa Rizal Karim Siddiq ta baya yayin da yake jiran motar bas zuwa makaranta a kusa da gidansa da ke birnin Rashashi. Dan shekaru 58 da haihuwa yana, yana koyar da harshen turancin sarauniya a jami'ar Rashashi inda kuma yake a zaman mai ba da shawara kan al'adu daban-daban. baturan 'yan sandan yankin Muhammad didi ya gaya manema labarai cewa da kallon yadda aka yi harin hukumomi suna zargin masu tsatsauran ra'ayin addini suka aikata shi. wani jirgin sama mai aiki da karfin rana wanda yake ƙoƙarin zagaye duniya ya isa jihar california bayan da ya kammala zangonsa mafi hadari a zagaye duniya da yake yi bayan da ya tafiyar sa'o'i 56 ta kan tekun pacific wannan zangon yana da hadari saboda babu wurin sauka na gaggawa idan buƙatar haka ta taso daga ƙarshe shaidu a nan birnin washington dc sun ce gobara ta barke a cikin hanyoyin jirgin ƙasa a nan birnin washington din hukumomin agajin gaggawa na birnin sun ce da alamun matsala ta taso ne daga wani daki da ke da aka girke na'urori karkashin ƙasa babu rahotanni da suke nuni da cewa akwai waɗanda lamarin ya ritsa da su duk da haka an ga jami'an agajin gaggawa sun tafi inda aka sami wannan matsala hotunan da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna 'yan sanda da 'yan kwana-kwana sun kai ɗoki inda gobarar ta tashi a wata tasha da ake kira tenley town wasu rahotanni kuma suka ce fasinjoji da suke cikin jirgin sun tsorata lokacin da hayaki ya fara cika taragan labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa Masu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Ƙungiyar rajin kare hakkin bil'adama mai cibiya a birnin New York wato Human Rights Watch a nan Amurka ta wallafa wani rahoto kan irin illar da rikicin Boko Haram ya jinyo kan harkar ilimi, musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Rahoton mai shafi 86 ya buga jaki ya kuma bugi taiki. Ga kaɗan daga cikin abin da rahoton yake cewa. Hare-haren da ƙungiyar Boko Haram take kaiwa kan makarantu da kuma ɗalibai da malamai a yankin Arewa maso gabas a Najeriya ya yi mummunar illa ga harkar ilmi, in ji ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch a cikin wani sabon rahoto da ƙungiyar ta fitar. Rikicin in ji ƙungiyar ya hana yara kusan miliyan ɗaya damar zuwa makaranta, kuma in ji rahoton hukumomin tsaron ƙasar sun taimaka wajen ƙarfafa wannan matsala ta wajen amfani da makarantu a zaman sansanonin soji. wadda yake baiwa kungiyar 'yan gani kashenin addinin hujjar ci gaba da kaiwa yara hare-hare. Rahoton mai shafi 86 da aka lakaba suna suna cinnawa ajujuwa wuta hari kan ilmi a arewa maso gabashin Najeriya. Rahoton ya tattara bayanai kan ci gaba da kai munanan hare-hare a makarantu akan ɗalibai da malamai tun shekara ta 2009 a jihohin Borno da Yobe da kuma Kano. Rahoton na ƙungiyar rajin kare hakkin bil'adaman ya ce daga shekara ta 2009 zuwa 2015 hare-haren da boko haram take kaiwa ya lalata makarantu ɗari da goma hakan kuma sun tilasta makarantu dubu ɗari biyar su rufe yan bindigan da gangan suka kashe malamai ɗari shida da goma sha ɗaya wasu dubu goma sha tara kuma aka tilasta musu gudu ƙungiyar boko haram ta sace farar hula fiye da dubu biyu su mata da 'yan mata har da ɗalibai masu yawa mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyalla ban haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwada dorewa a mu nemi ilimi alfaharin mummunan yaƙi da take yi da ilimin zamani ko mugunta kan tsarin ilmin ƙungiyar boko haram ta hana wani zubin yara masu ɗimbin yawa a yankin arewa maso gabas damar samun ilmin zamani in ji mosin segun wani mayakin bincike tare da ƙungiyar ta human rights watch tilas gwamnati ta ɗauki matakan gaggawa na samar da ilimi ga yara da wannan rikici ya shafe su. Matakan farko da dabarun da ƙungiyar Boko Haram take amfani da su sun haɗa da yin barazana da muzurai saboda ta yi katsalandan ga harkar ilimi. Al'amari da ya ƙara tsanani a farkon shekara ta 2012 kamar yadda ƙungiyar ta Human Rights Watch ta gano. mayakan sa kan suka fara lalatawa da ƙonawa da kuma ɓarnata gine-ginen makarantu da ƙadarorinsu suna ikirarin cewa hare-haren da suke kaiwa kan makarantun ramuwar gayya ce kan hare-hare da gwamnati take kaiwa kan makarantun allo. A wajajen ƙarshen shekara ta 2012 zuwa farkon shekara ta 2013, lokacin da sojoji suka faɗaɗa farmaki da suke kaiwa mayakan Boko Haram, mayakan sa kan suka ƙara rashin imaninsu, da gangan suna auna malaman makarantu su kashe su da shugabannin makarantu da jami'an aikin ilimi. Hakanan 'yan ƙungiyar suna kai hari kan ɗalibai domin su hana su zuwa makaranta kuma su tilasta wasu ɗaliban shiga jerin mayakan ƙungiyar ta Boko Haram. Mayakan ƙungiyar suna sace ɗalibai mata su tilasta musu auren dole, a takaice su mai da su bayansu a gado. Da aka ƙara tsaurara matakan tsaro Boko Haram ta bullo da sabon salo na kai hare-hare kan na ƙunar bakin wake a makarantu da wasu wurare, suna ƙara kisan yara 'yan makaranta da jami'an aikin ilimi. Harin da Boko Haram ta kai kan makarantar sakandare da ke Chibok ya zama tambarin su a irin matakan da suke ɗauka kan harkokin ilimi. domin a daren 14 ga watan Afrilu shekara ta 2014 ne kungiyar ta sace 'yan mata 'yan makaranta su mai tanda 76 daga ɗakunan su. har yanzu akwai 'yan mata mai tanda goma sha tara waɗanda 'yan ƙungiyar suke ci gaba da garkuwa da su shekaru biyu bayan da aka sace su. Shaidu suka ce da yawa daga cikin 'yan matan masu garkuwa da su sun tilasta musu shiga addinin Islama sannan suka aure su. A cikin wani bidiyo da ya fitar cikin watan Mayu na shekara ta 2014, shugaban ƙungiyar Abubakar Shikau ya ce ƙungiyar za ta ci gaba da sace mata da 'yan mata domin su shigar da su addinin Islama na kwarai kuma su tabbata ba su shiga makaranta ba. Ranar 24 ga watan Nuwamban shekara ta 2014 Boko Haram ta kai hari kan garin Damasak, gari da ke da gari da aka sani da kasuwanci da ke kan iyaka da Nijar suka kama 'yan makaranta fiye da 300 suke ci gaba da garkuwa da su. Suka mai da makarantar a zaman sansani sannan suka tsere da yara da suka kama lokacin da sojojin jamhuriyar Nijar da Chadi suka danno kan garin cikin watan Maris na shekara ta 2015 a wani matakin soji na tsallaka kan iyakoki domin tunkarar 'yan bindigar. haka nan an zargi jami'an sojin Najeriya da laifuffuka a matakan da suke ɗauka kan Boko Haram, ciki har da kisa da ƙuntatawa da matsin lamba kan malaman makarantun allo da ɗalibansu. Hakanan sojojin suna amfani da makarantu a zaman sansanonin soja, matakin da ya saba ayyanawar da aka yi a shekara ta 2015 na kare makarantu da Najeriya ta sanya hannu a kai, wadda mai da makarantun sansanoni yana iya jefa su cikin haɗari. Duhun rashin sani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gun su fantawa, mafi adam batu kulhaf kunnawa. Ana kiyasin mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyu cikinsu yara miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu sun tsere daga yankin arewa maso gabashin ƙasar kamar yadda hukumar tallafa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta faɗa fiye da yara 952 cikin waɗanda suka gudu yara ne da suke shekarun zuwa makaranta. Kashi goma cikin ɗari na wannan adadi ne kaɗai suke a sansanonin da gwamnati ta san da zamansu, inda ake tafiyar da ƙwarya-ƙwaryar karatu da malamai 'yan sa kai suke taimakawa. Saura kashi casa'in suna zaune ne da abokai ko 'yan uwa inda suke da 'yar dama ko kuma babu sukuni baki ɗaya na zuwa makaranta. Tilas hukumomin Najeriya su inganta tsaro a makarantu a yankin gabas ta tsakiya su tabbatar cewa yara da aka tilasta a barin muhallansu an samar musu damar karatu na musamman kuma kamar yadda yake kunshe cikin ayyanawar kare makarantu gwamnati ta hana sojoji amfani da makarantu a zaman sansanin sojoji in ji kungiyar human rights watch hare-haren da boko haram take kaiwa da kuma halin ko oho da gwamnati take nunawa tattu hare-haren da boko haram take kaiwa da kuma halin ko oho da gwamnati take nunawa da amfani da makarantu a zaman sansanoni sun taimaka wajen mai da hannun agogo baya ainihin ta fuskar ilmi a yankin arewa maso gabas in ji na human rights watch hakkin duka sassan biyu ne su daina hare-hare da ake kaiwa a ɓangaren ilmi da kuma kawo ƙarshen ƙuncin talauci da koma baya da ya zama tamkar ado ko laya da aka makala yaran yankin a wuya. Gwamnatin jihar Katsina kuma tana duba matakai da suka wajaba domin cusa ɗabi'ar ƙaunar karatu a zukatun ɗalibai. Masana sun yi hasashen cewa ɗakin karatu na gaba a fagen neman ilimi saboda yadda ake adana littattafai da ƙasidu da mujallu da sauransu. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana. Kwamishinan ilimi ta jihar Katsina Farfesa Halimatu Sa'adiya Idris ta ce suna kokari don ganin ɗalibai sun ɗauki aniyar yin karatu da rubutu. Muna da wannan ƙudurin a cikin jiha na cewa muna son mu dawo da yara su dinga karatu ba wai kawai kwamfuta kwamfuta da sauransu ba a su dinga ɗauko littattafai suna karantawa suna amfana da ilimin da ke cikinsu. Insha Allah mu ma tunda muna da wannan ƙudurin kudirin za mu zo mu gani zan je in zagaya in ga abin da yake ciki sannan in akwai yadda za mu yi mu ƙara irin wa'annan libraries din a cikin jiha za mu yi ƙoƙari mu ƙara saboda yara su samu ƙasa a cikin maganan karatu. Professor akwai wasu masana da suke nunin cewa wani lokaci ana yin cigaba na mai gina rijiya za ki ga irin littattafai na hausa ci ana maida su a cikin fina-finai wannan wani lokaci ana kawo kasala ne ga ɗalibai fannin ku na shugabannin ilimi a wannan jihar akwai wani mataki da za ku ɗauka akan wannan. to ai kaga kowane lokaci ana akwai ƙarin littattafai akwai ƙarin ideas mutane suna da su ma ideas ɗinsu na yanzu na abubuwan da yake faruwa so suna nan suna ta wallafa littattafai da yawa akan abubuwa da daban-daban so ko da an yi fina-finai da shi da ba su da yaƙi da jahilci din za su iya fahimtar in an ce iliya dan mai karfi to su ba su iya karatun shi ba amma ai gashi nan sun gani kaga wannan ma wani ilimi ne daban dr aliyu idris funtuwa na kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke katsina ya bayyana matsalolin da suka jawa yara rashin son ɗabi'ar karatu rashin sha'awa na yara ɗalibai su rika shiga ɗakunan karatu wato akwai matsaloli da yawa waɗanda suka jawo su akwai magana faɗuwar ilimi shi kan shi ka duba duba yadda matsalar da ake fama da ita yanzu ilimi ya lalace shi kan shi ka shiga ciki to za ka ga akwai magana ƙwararrun malamai akwai magana rashin kayayyakin aiki akwai magana rashin wuraren karatu masu inganci makarantun su kansu to waɗannan daga farko kenan su suka fara haddasa lalacewar kunan karatu ya ɗalibi ya san ɗakin karatu ya je ya zanna yi nazari to dakta akwai wani bayan za ka yara za ga yara musamman su ɗalibai 'yan makaranta kuma yance abokan abokansu in za su ja su zuwa wajen ɗakin karatu sai ka ga wani lokaci kamar ana dakushe masu goya ba san zuwa za ga mafi yawan yan littafan da za su sake karantawa an maida su kamar zuwa fina-finai sai su ce ai gara su je su kalli fim za su fi ganewa to ba ganin wannan yana daɗa wata basira tasu ta koyan karatu akwai abubuwa da yawa waɗanda suka lalace ka gan su kansu littattafai din da kuma tsarin koyarwa idan ka tana shekaru baya da can da suka wuce a tsari na makaranta zaka ga kin abubuwan da darussa da ake koyarwa akwai lokaci da ake warewa na zuwa ɗakin karatu. Saɓanin yanzu. Makaranta kowace makaranta da kowace sakandare ka ɗauki sakandare misali ka ɗauka har firamare lokacin makarantun firamare za ka ga suna da ɗakunan karatu. To akwai abinda da suke kira period wato lokaci da aka ware shi kuma ɗalibi zai je ne a ɗakin karatu din ya zanna ya duba littafin da yake so na karatu na labari ne a na hotuna ne wanda ya ga hotuna da sauransu zai to kaga tun daga ƙasa yaro na abu ana bashi ana kwadaita mashi yadda zai rika halarta ɗakunan karatu yana zama yana amfana da su in ya girma ya saba to kaga yanzu makarantun nan babu yanzu zai ka dauki secondary secondary kusa nan da ake da su abunan sai ka ga ce take da wannan ɗakin karatu kusan babu in akwai dakunan karatun ba littattafan to sannan su kansu littattafan da yanda ake samun littattafai masu inganci za a zanna a rubuta littattafai masu inganci a kawo saboda ilimi a zanna kuma dan littafin da za a yi amfani da shi a makaranta to zai sai ya bi wasu ka'idoji shi yasa muke da wasu uh, cibiyoyi a jihohi waɗanda suke binciken wannan sai littafi ya cika ka'ida sannan a yi amfani da shi a makaranta sai an duba komai na shi wannan ka'idojin muna kiran su education resource center ala ibrahim abdu shine mukaddashin sakataren ilimi na karamar hukumar funtuwa a jihar katsina ya bayyana kurakuran rashin son ɗabi'ar karatu na yara akan malamai masu koyarwa kurakuran da ni na dan fahimta a ciki wanda kurakurai ne ba mafi yawanci daga yaran ba eh, ina iya dan dora kuskuren ya zama daga gare mu ne mu malaman makaranta kuskuren ku ne sha'ani ne na koyarwa duk inda aka ce ma gashi an sa an tasa ka tasa yaro gaba wanda bai san komai ba to ba ta yi abin duk da kake so ka koya mai ya koye shi a cikin dan kankanin lokaci kuma ya fahimci abin da kake ni yawanci daga methodology ne na teaching da eh, yanda muke faɗakar da yaran muke zuba musu ilimin nan ne dan kuskuren yake wanda ya kamata mai practical method to sai mai putting din shi into theory zaka ga yara yanzu ba su da ɗabi'ar yin karatu za ga yaro in ka bashi littafi masu ga ya kasa karanta shi kuma ga yaron na har ba makarantar firamare ya tafi ta sakandare to akwai wani gyara ko kuma wani kira da kake da shi dangane da irin wannan ɗabi'a musamman iyaye su fara mai da hankali akan ƴaƴansu na ganin su rage musu kallon fina-finai saboda yawanci littattafai an da su a fina-finai yaro bai ya ɗauko littafi ya karanta. to tsakani ga Allah wannan babban laifi ne wanda yake a bangaren iyaye gwamnati kuma duk yadda ta kai ga karfi da san ci gaban wuri dole ta samu mataimaka waɗanda za su rika taimaka mata abubuwan nan su gudana yadda ya kamata gwamnati abubuwan su mata yawa zahirin gaskiya to kamata a ce maimakon waɗannan fina-finai da iyaye ke sai Ƴaƴa 'ya'ya suna kallon gida marasa amfani a rika wadata su da littattafai kuma a rika tilasta musu tsaya su karanta littattafan na yadda za su fahimce su ya kuma taimaka musu wajen ci gaban ilimin su ko da zuwa gaba ne. Malam Ibrahim shi ne shugaban makarantar firamare ta Aya da ke garin Funtuwa ya ce ana son malami ya gina koyan karatu a littafi ba a fina-finai. Ilimi wato ana son tun farko ya zamanto mutum yana da koyon halin ya gina halin koyon karatu a bisa littafi ba a matumai ba to wannan shine wani cikas wanda ya fara samun mutane a wannan zamani yanzu komi ya koma kan electronics to waɗannan abubuwan sun jaza yara sukan taso ba tare da reading habit ba to kuma wannan yawa da ɗabi'un karatu kenan kuma yana rage ingancin koyo da koyarwa zaharaddin sani funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a nigeria. Gwamnatin jihar Kebbi tana tunanin sake buɗe makarantar sakandare da ke yankin Jan Dutse da aka gina kan miliyoyin naira bayan da hakimin yankin da jama'arsa sa kawo kwamishinan ilimi na jihar Alhaji Muhammadu Maga wata Alero cappa kan batun rufe makarantar da neman gwamnati sake duba wannan batu. Ga abin da kwamishinan ilimi Alero ya gaya wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad kan wannan al'amari. Mabin da ke faruwa makaranta ce babba wadda aka shewa ah, kuɗi kamar miliyan ɗari bakwai da wani abu amma yaran da muka iske abin mamaki wani ajin sai gaske mutum hudu wani mutum biyar duk da muka je gurin abin da muka samu yaro 41 to ga wannan gwamnati ta shi mai girma gwamnan jihar harjiya da atiku ba gudu irin yadda ake son a gudanar da ilimi ba za mu bari irin wannan makaranta ta kai labari ba dole shi yasa muka rufe ta har zuwa lokaci gaba kuma yanzu aikina nan ofishina kya ga sun zo mutane cike da yawan yawansu suka yi manganu irin ɗauka da kawali cewa za su yi abin da ya kamata na kawo yara a yi musu kayan makaranta kuma duk taimako za su bada wannan shine ranka da ka san dai bisa ga koken su na cewa gwamnati ba ta ciyar da ɗalibansu karatu ko ba shi tahiya sai da ɗalibi sai ya cika ciki ne to me za ku cewa ku bisa ga wannan ba haka bai ko kaɗan mm. abin da aka yi shi ne ayi kitso da kwarkwata shekara biyu da suka wuce ba mun bincika aka gaya mana cewa shi shugaban makarantar shi ya cikin ya kudaden yan kwangila kusan miliyan shida da aka zo sai aka yi wani hukunci na banza a can ƙasa cewa wai daga yanzu nan duk kudaden suka zo za a karba biya masa bashi shi kuma ya je cikin albashirinsa ya rinka abinci wannan shi yasa ya dinga korar su daya ɗaya yana kore su har su haka wannan lamba shekaran jiya ko da muka je abin da muka ga ya tanada kwano biyu shinkafa kwano ɗaya na wake da dan mai da gishiri ne shirin musu tara to ke ga wannan wannan abin abin ban takaici ne garin garin kudur wannan gwamnati na gyaran ilimi shi yasa muka cire firinsu din muka koro su malamai guda biyu a cikin su muka watsa duk malaman gurin yanzu idan zonin da suka yi idan sun idan sun cika alkawarin da suka yi na kawo yaran su da kayayyakin makaranta da komai da komai za mu kai musu malamai na sosai ko mu tsaya mu ga cewa waɗannan abubuwan duka sun kawo turan kai wanda irin shawara za ka bai wa su uwaye domin su ƙara mai da iyansu eh aikin jawabin na gabatar gabanki gare su cewa su mutane da nutsi mutane sanannu a cikin ƙasarmu mu wanda suke da kwazo don haka ilimin ne ba sa so in suna son ilimin ba za a inda da wuce su kuma sun yadda kuma sun yi sakin ga shugaban kasar su da kuma su ce mana sai gabata yin jawabi duk ya da wannan kuma za a gyara kuma idan muka samun wani muka sake samun lafi irin wannan duk abin da muke muke musu waje mu yi wannan kuma na da wannan na sadu da uban kasar jan dutse alhaji ibrahim abubakar wanda ya bayyana dalilin da ya sa suka zirci ma'aikatan ilimi kamar haka da ya samu muka zo kawo ziyara nan wata rana kamun shi kwamishina ta ya tura mutane ina ganin ko daraktocin nan na suka zo suka bincika makarantar mu suka ko ba samu ɗalibai yadda ya kamata a same su ba aka sake tura wasu na biyu su ma suka sake diba kuma abin ɗalibai ba su wadata ba to kwamishina shi ya zuwa na uku ya da kai ne ya gani to jin takaicin abin nan ya sa kwamishina hayar mana makaranta dalilai ne ya sa su ɗaliban ba su zuwa makaranta eh akwai dalilai wanda yake shi dai uban yaro dai da an ana cewa shina na da laihi mun ɗauki laihi mana da shi amma laihi wanda ya gabata game da yara waɗanda ke zuwa makaranta bai hi kamar abinci ba wanda yake akwai abinci wanda aka tanadan ma yara kowane lokaci gwamnati ta biya abin nan kuma in sun ci tana biya kuma ta biya musamman amma yar ba samu abinci cikakke saboda mu yaran da a ciki wani biyaro sai za ce babu da Allah yana samun murtala a bani ko ina samun hombe a bani mi za ka sai in mun ka ana samun taliya ita muka sai ya ana abinci makaranta ya ce to ba a sama dan abin da aka ba wani ma daga hannu aka ba mu abincin nan wanda yake jin takaccen abin nan yasa yara wasu daga ciki duk mahimmanci sun kafa zuwa makaranta ba a karatu da yanwa lokacin da na biyu yaran mun ka bincike su ce mana yau duk yau malam bai shiga ajinmu ba ko akwai dalili to malamai ba sana bayan wannan akwai zuwa wanda akwai isassun malamai don muna da malami insha Allah shi na kusan kai goma sha wani abu amma gaskiya daga ciki malami uku na san koshi suna cikin makarantar nan to kuma waɗanganan akwai lokacin da an ka tura min wani wasu suka ta suka iske ni suka ce min sun zo nan ne su bincika su gani an ce malamai ba su zama makaranta da ce eh amma ni bai dace sai ta da ni can su binciko malaman nan da ba su zama makaranta su te su gani shin suna nan ko ba su nan suka ce suka dawo suka iske ni suka ce su iske malami uku wanda yake ba sai na faɗi suna su ba sauran malaman ga suka bincika aka gano akwai malami biyu wanda yake su kwata-kwata ba su zuwa makaranta kwata-kwata su sun shekaru babu rasu da abin da zuwa makaranta iyaka dai suna zuwa suna an sa albashi su ce su amma kwata-kwata ba su zuwa makaranta saboda haka bisa ga wannan shi yasa da ya zo ya gaba ba ɗalibai to shi yanzu shi yasa muka zo nan muka bashi da ga a taimaka mana eh kun kawo naku koken zuwa ga ita ma'aikatar ilimi koke koke wanda mun kawo can farko mun kawo koke na game da matsala abinci to sai ta zo ta shahe waɗannan malamai da sai da an kai ma'abin nan tsakanin principal da shi education da ita zo na education sai da an ka ɗauki wasu matakai to ganin abin nan ya sa tun da abin ya hayaka hakan ga to sun san da magana malaman ga to wanga na ƙarshen gada an kai sun nuna mana lalle malaman za a cije su an cire malaman an yi postin sai kwamishina ta yi har an buga Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Masu aro da wannan rahoto Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako, sai kuma mako na sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Hiro Chubahiro ne wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. yau lahadi ake sa ran shugaban amurka barack obama zai fara ziyarar aiki a jamus inda zai gana da takwarar aikinsa ta kasar angela merkel za su tattauna kan batutuwa da suka shafi tattalin arzikin duniya da batun ta'addanci da tsaro da ma wasu lamura na daban bayan sun gana da manema labarai shugabannin biyu za su bikin bude babbar kasuwar baje koli da aka tallata a zaman mafi girma kan harkokin fasaha a fadin duniya masu shirya baje kolin suna sa ran mutane masu son baje koli su dubu ne za su hallara kuma jama'a da kasashe saba'in kamar dubu tan ne za su halarci wannan kasuwar baje koli. yau lahadi koriya ta arewa ta tabbatar da cewa ta yi gwajin wani makami mai linzami da ta harbo daga jirgin ruwan yaƙi mai tafiya karkashin ruwa gwajin da shugaban ƙasar kim jong un da kansa ya kalla kamfanin dillancin labarai na kasar kcna a takaice ya ayyana gwajin a zaman wadda ya samu gagarumar nasara duk da cewa kishiyarta koriya ta kudu na ikirarin akasin haka rundunar soji ta koriya ta kudun ta gaya wa kamfanin dillancin labaran kasar yunaf cewa makami mai linzamin ya yi tafiyar kilomita 30 amma kuma dai shirin na da aka yi jiya sabar bai samu nasara ba minister Turkiyya Ahmed Davutoglu ya ce kokarin da kasar take yi na hana 'yan gudun hijira daga Siriya shiga girka ta hanyoyin ruwa ya rage yawan 'yan gudun hijiran masu harama daga dubu cikin watan Nuwamba zuwa mutane 130 kacal a farkon wannan wata. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.